shararren mawaƙi kuma fitacce wannan yake na daban a cikin shauran mawaƙan wata kan auta mg boy na tabbata da cewa eh, masoyin suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel din ta mai albarka tabbas wannan mawaƙi mai suna auta mg boy ina taka rawar gani bagen waƙoƙi da yake fitarwa a kowane lokaci tabbas mawaƙi auta mg boy mawaƙi ne wannan zamu iya ce muku na daban kuma mawaƙi ne wannan ya iya waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu raɗa zuciya don waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel din ta mai albarka za su ka danna mun alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai a cikin wannan channel domin tabbas wannan mawaƙi idan muka yi duba da waƙoƙin da ya fita a shekarar 2021 za a wasu waƙoƙi ne wannan suke na daban kuma waƙoƙi ne wannan yanki suka bibiye su kuma suka ji daɗin su ta da tabbas muka zo muka da ɗanɗanon wata waƙa tashi a cikin waƙoƙin shi na shekarar 2021 domin kuwa tabbas mawaƙin ya taka rawar gani a shekarar 2021 amma zalaka a wannan sabon shekara ba sai irin wata wacce gudunmawa zai bayar ba na tabbatar da cewa mawaƙin da tabbas ina kokari mutuƙa sosai fagen yin waƙoƙi da yake iri daban-daban masu daɗi kuma masu ratsa zuciya don zan so kai min sharin din wannan bidiyo zuwa grup ɗinka na watsaf da nufi domin ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci ta da a daidai wannan lokaci zan so in saka muku waƙa shi domin ku ji ta ku saurare ta a cikin wannan canal tabbas mawaƙin na daban ne a cikin mawaƙa

da kyan kira ni kya gani haka zalika na tabbata da cewa masoyin sun saurari wannan waka kuma na tabbata da cewa masoyin sun ji daɗin wannan waka ga dai koyar wa idan wannan shine farkon ziyartar ka canal ɗin kai mun alaka dan nan alamar like domin ƙara ba mu ƙarfin gwa idan kuma ka da ziyartar mu a canal ɗin shine zaka danna mu alamar like idan kuma wannan shine farkon ziyartar ka nan alamar like da alamar subscribe da alamar ƙararrawa a cikin wannan channel ɗin domin kusan don ma zan iya ce mu a daidai wannan lokacin muka zo ƙarshen wannan bidiyo a cikin wannan channel ɗin ƙara kasancewa da mu a cikin shiri na gaba domin ƙara ba mu ƙarfin gwa sosai gaba ƙara inganta muku aikan mu a kowane lokaci kuma a cikin wannan channel din domin ko wannan mawaki za mu iya ce muku ba mu san wa'anda irin waƙoƙi zai fi tabba masu daɗi a wannan shekara ta 2022 domin kwa tabbas mawaƙin idan muka duba a shekarar dai 2021 mawaƙin tabbas ya taka rawar gani sosai wacce masoyan suka ga suka ji waƙoƙin shi kuma suka yaba da su kuma suka ji daɗin su tabbarin wa'annan muka zo ƙarshen wannan bidiyo a cikin wannan yace channel din ta mai albarka ku kasance da mu a kowane lokaci a cikin channel din muna muna ƙara muna ƙara muku godiya sosai da ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da yi mana sharin da commenting da kuke a cikin wani channel shi mun ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wani sabon bidiyon mun gode sosai da ziyartar mu da kuka